الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نارو الله سبحانه وتعالى يترقى من كياوة وأن أيكم من الخير gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azirta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau sha ɗaya daidai ga watan Muharram na shekara ta 1438 bayan hijiran annabinmu Muhammadu sallallahu Alaihi wanda ta yi daidai da sha uku ga watan goma na shekara ta 2016 miladiya a inda dai muke karanta littafin nan da yake fayyace mana akidun shi'a da kuma matsayinsu a mahangan musulunci da izinin Allah za mu tashi akan tambaya ta 141 idan yan uwa ba su manta ba muna magana ne akan gaiba gaiba wata aƙida ce da aka cusa wa 'yan shi'a ta yadda da cewa akwai mutum amma ba a taɓa ganin shi ba yana nan amma ba a taɓa ganin shi ba amma an yi imani yana nan kuma har yana aiko sako a bi shine ghaiba yana nan ina yake ya ɓuya a ina ya ɓuya me sababin ɓuyan kawai oho dai yana nan amma an yi imani ina fata an gane ko wannan shine ghaiba daga ɓuya ne ko alghibatu ma da ake ce alghibatu kaga ai yi da mutum kaga ai sai baya nan ne ake yi da shi shi yasa ake kira alghibatu yi da wanda baya nan eh, alghaibu kuma wato abu boyayye abun da ya buya maka alghaibatu kuma boyewa to wannan aqidan ita ma za mu ji manufarta ina fata an gane ko a tambayar mu ta 141 a yau alhamis ita ce walana an nas'ala shuyukh shi'a ya ce yanzu tambayan da za mu yi wa shaihunan shi'a ita ce fanakulu sai mu ce musu aina imamu kumul yauma ina limaminku ina shugabanku a yau a yanzu in nan cikin su goma sha biyu din aina suke kuma waye limamin su a yau din inda muke magana tunda dai sha ɗayan nan dai babu su ito wane ne yanzu liman ina yake a yanzu tunda sun ce ba a zama daidai na awa ɗaya a ce babu liman a doron ƙasa saboda samuwansu ne yake sa kafa ƙasa ta kafe da babu su da ƙasa ta daɗe da hausu ne wato ina suke ɗin eh, tunda suka ce ba a sekon ɗaya a ce an rayu babu limami a bayan ƙasa imaminsu a bayan ƙasa a ce an samu minti goma kai babu shi to ƙasa za ta hausu ne to ina suke a yanzu ina limamin da ya hana ƙasan hautsinewa ya ce amsa dai laƙattu wufiyar hassanul askariyu san alhassanul askari ya rasu imamuhumul hadi ashara limaminsu na goma sha ɗayan na goma sha ya rasu a shekara ta 260 ne 260 ya rasu to yau muna dubu ɗaya ɗari hudu talatin da nawa tafaso so idan yi minusin ka cire 260 out of 1438 shekara nawa kenan suka rage na? to ka gani to, to waɗannan shekarun da suka rage har dubu ɗaya da wani abu ina suke waye limamin tun da dai na sha biyun na sha biyun yau mutuwa na sha ɗayan yau mutuwan shi dai shekara dubu ɗaya ne da ɗari ɗaya da da arba'in da wani abu misali to to ina na e, tun da shi ya mutu yanzu kuma su ne masu tafiyar da dole sai da limami to yanzu daga mutuwan na sha ɗayan zuwa yanzu waye in control wane ne in control ina fata an gane abu yawwa kuma mun san idan ba ku manta ba idan aka koma tambaya can ko ta arba'in ne ko ta can baya dai mun yi inda suka samu ta artabu cewa akwai wani al'isa wani isa da ya ruwaito cewa na shi goma sha ɗayan nan da ya rasu har an raba gadon shi da shi da iyalansa da mene har sun raba gadon shi akan bai da ɗa bai da ɗa ma kwata-kwata ma bai da ɗa har an raba gadon shi har an gama to aka zo aka yi ta artabu sai da aka kirkiro ɗa a can baya idan kuka in ba ku manta ba har aka ce to daga wannan na sha ɗayan babu wani limami babu wani imam suka yi ta artabu to ina aka samo na sha biyu ina aka samu na sha biyu tunda wannan dan wannan ne dan wannan ne dan wannan ne a haka ake gangara na sha ɗayan nan kuma sun tabbatar bai haihu ba kuma bai da ɗa kuma haka ya mutu har aka raba gadon shi iyalan shi da yan uwan shi amma babu ɗa dan ba ku manta ba a can baya mun yi shi to shi ne malamin zai ƙara tunatar da mu bayan yace ya mutu a shekara alhassanul askari imaminsu na goma sha ɗaya inna ya mutu a shekara ta 260 bila aqibin bila aqibin bai barɗa ba ba tare da bagaji ba kuma wa tarafat kutubu humu shi'iyyatu kuma duk littattafansu littattafansu na shi'a sun tabbatar da cewa bi annahu tuwfiya na goma sha ɗayan nan alhassanul askari ya rasu walam yura lahu atharun ba ba a taɓa samun wani ɗana shi ko magajin shi ba kwata-kwata walam yi uraf lahu waladun zahirun ba a taɓa sani cewa ga wani ɗanshi a zahiri ba Fakta sama ma zahara min mirafihi sai aka rarraba abin da ya bari na gado akuhu ja'far wa ummuhu dan uwan shi kanin shi ja'far da mahaifiyar shi su suka rarraba gadon abin da ya bari amma bai da ɗa wannan ku duba footnote na nawa firaku shi'ati sharhi na ɗaya littafin su mai suna firaku shi'a shafi na da da shida a ƙarƙashin tawarihul hasan al-askari tarihin alhassanul askari limamin su na goma sha ɗaya hakanan wa yunzaru a duba ɗan ainun ɗin nan da kuka gani a bracket ainun ɗin wai alaihi salam kenan in, eh, in, wa yunzaru a duba littafin nan mai suna al-maqalatu wal firaqu shi ma shafi na nawa da biyu. waɗannan littattafan sun tabbatar da limamin sunan na goma sha biyu dinnan da ya rasu bai da ɗa bai da magaji bai bar kowa ba limamin su na goma sha ɗaya alhassan askari kuma gadon ma abin da ya bari ja'afar ɗan uwan shi ne kanin shi ko yayan shi da mahaifiyarsa shi mamacin su suka gada suka gada to daga nan fa wattaraba shuyukhu shi'atihim ba'da wafatil hasan bila waladin daga nan fa sai aka samu rudani kuma bayan mutuwan alhasanul askari limamin su na sha ɗaya yanzu ya mutu bai da ɗa to sai aka samu kuma rudani Wata fi man yakhlufuhu suka ita samun saɓani akan wane ne zai gaje shi yanzu a samu na cikon nawa sha biyu ina za a samo cikon na sha biyu yes tun da limaman goma sha biyu ne dama ai dan wannan ne yake ga dan wannan jika wannan haka ai ake tafiya ko ba haka ba to yanzu ya hankali ya tashi wa tafarraqu suka rarraba suka rarraba suka rarrabu fi man yakhlufu wa zai zamo khalifan sa firakan ƙungiyoyi rabuwa rabuwa rabuwa da suka yi shatta ƙungiyoyi masu yawa hatta balagu sai da suka kai arba'ata ashara firkatan ƙungiyoyi har goma sha biyu suka daddare suka daddare waɗannan suka zaɓi nasu wari ne zai gaje shi waɗannan suka zaɓi nasu waɗannan suka zaɓi nasu har sai da suka rarraba gida nawa goma sha hudu kama qalahu an-nawakhti an ka duba yunzar firaqu shi'ati in ka duba firaqu shi'a yanda an ya ce sun rabu gida goma sha hudu nan ka duba wannan littafin shafi na da da ashirin 126 iftiraqu ashabil hasan inda mutanen Hassan suka rabu ba'ada wafatihi ala arba'ati ashara firka lokacin da yan uwan mabiyan alhassanul askari inda suka rabu har gida goma sha hudu akan wane ne zai gaji mamaci alhassanul askari wal mufid shi ma mufidu ya tabbatar da cewa an rabu har kungiyoyi goma sha hudu ku duba footnote na uku shi kuma yunzar alfusulul muhtara littafin su mai suna alfusulul muhtara shafi na ɗari uku da ashirin a ƙarƙashin fasali capta mai cewa iftiraku shi'ati ba'a da mautil imamil askari rarrabuwan da shi'a suka yi gida gida gida gida bayan mutuwan alhassanul askari wata idadul fira da yawaitan ƙungiyoyin da suka rarraba ɗin au hamsata ashara firka a wani ƙaulin ma har ƙungiyoyi goma sha hudu gida goma sha biyar kai au aksar har sama da sha biyar masu rabu kama kala hulƙummiyu kama yadda ƙummi shi kuma ya tabbatar a footnote na nawa na hudu a littafi mai suna almakalatu wal firaku shafi na ɗari da biyu in ka duba shi kuma ya ce kungiyoyi ma rabuwa rabuwa gida gida gida da suka yi din nan bayan mutuwa alhassanul askari limami na goma sha ɗaya akan wanda zai gaje shi har gida goma sha biyar har sama da haka ma au ila ishirina ku duba suka kara daddarewa kuma har gida ashirin firkatan kama ƙalahul mas'udiyu kamar mas'udi yanda ya faɗa shi kuma ku duba littafin da ya faɗa A footnote na biyar muruju zahab littafin su mai suna muruju zahab shafi na nawa mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da goma sha bakwai al'imamu sani ashara a ƙarƙashin wane ne limami na goma sha biyu bayan wannan ya mutu to an rabu an rabu sama da ƙungiyoyi ashirin wannan su ce mu wane ne ya mana wannan su zaɓo wancan wannan su zaɓo wancan wannan su zaɓo wancan wannan su zaɓo wancan to na rabuwa akan wa zai zama na sha biyu din ma kun ga kungiyoyi sai da aka kai wajen ashirin wal kuma limaman ma gaba ɗaya goma sha biyu ne yanzu akan ɗaya kawai aka rabu har ashirin ina fata an gane ko hatta inna ba'da shuyukhihim kai akwai shekunai ma da suka yi taking decision na shi'a din suka ɗauki matsaya suka ce innal imamata kadin qata'at kawai imamanci din ma ya yanke daga na goma sha ɗayan nan Noni ma ba na sha biyu ƙarya ne ya yanke akan na goma sha ɗayan nan ne babu ma wani bayan kawai tunda bai bar wani ba da zai gaje shi to ku duba inda su kuma wannan magana aka same ta a footnote na shida can sharhi na shida المقالات والفرق شافي نقريد تقص أكوي بهار الأنوار مجلدي نبير شافي نقريبيو دقوم شابيو أكركشم أبواب النصوص من الله تعالى إيه؟ إيه بن مجلد نهم سند na biharul anwari ko shafi na ɗari biyu da goma sha biyu abwabun nususi min Allah ta'ala wa min aba'ihi salawatu أجمعين باب ذكر الأدلة التي ذكرها شيخ الطائفة رحمه الله على إثبات الغيبة waɗansu suka ce innal imamata yanzu zancen kuma limanci da wannan matsayi na imama gaba ɗaya ƙad yanzu ta ma ɓaci duk wani mai fitowa bayan na sha ɗayan nan ya ce shi ne imam bayan mutuwan na sha ɗayan na alhassanul askari to baƙalat duk wanda ya klemi shi imam ne ma yanzu imama ɗin mata ne ta ɓaci ba a yadda da ita ba fake ne ba adal hasan bayan mutuwan alhassanul askari na sha ɗaya ɗin atil a'immatu yanzu shi kenan zancen wannan matsayin na imama ya ɗauke gaba ɗaya ya yanke bayan mutuwan na sha ɗayan nan duk wanda zai fito ya ce shi ne bayan na sha ɗayan nan batalar ba a yadda ba ɓatacce ne imamar ɓatacciya ce kawai fake imam ne fake one ne na fata an gane ko yawwa walaisa fil ardi hujjatun min ali muhammadin yanzu babu wani wanda za a iya kiran shi hujja dama imam shine mai hujja na wannan zamani maganar shi ita ce hujja to daga daga na sha ɗayan nan da ya mutu yanzu babu wata hujja wani mutum da za a iya kiran shi hujja ko imam daga familin muhammadu sallallahu alaihi wasallam duba wannan maganar a footnote na bakwai sharhi na bakwai a littafinsu mai suna al-fusulul muhtara lil mufid Mawallafi shi ne almufidu shafi na ɗari uku da ashirin a ƙarƙashin wani fasali ƙarƙashin iftiraku shi'ati rarrabuwa da shi'a suka yi gida gida gida gida gida da daddarewa da suka yi da kekkecewa da suka yi ba'a da wafatil imamil askari bayan mutuwan al'imamul askari imam ɗinsu na goma sha ɗaya wa ta'idadul firar da yawaitan ƙungiyoyin da suka sassaɓa a juna in ka samu wannan littafin za ka samu wannan bayani a ƙarƙashin wannan babi haka nan idan ka lalubo biharul anwar littafin su mai suna biharul anwar mujalladi na talatin da bakwai shafi na ashirin da biyu a ƙarƙashin mai babu fi zikri mazahibin ladina khalaful firqatil muhiqqa eh, fil qawli bil a'immatil ithnai ashara wato karkashin mazhabobin ƙungiyoyin shi'a da suka saba wa waɗanda suke cewa akwai limami na goma sha biyu gaba ɗaya ina fata an gane wannan wa da an ya kuna mautul hasani bila aqibin idan ka tara maganganun duka za ka samu wato daga mutuwan alhassanul askari dai yana nuna babu wani wanda ya gaje shi babu wani wanda ya mai gurbin shi babu nihayatul mazhabi shi'i eh? wato sai ya zamanto kaman ƙarshen mazhaban shi'a da ita shi'anci ɗin gaba ɗaya lallai idan suka daje suka tsaya a na sha ɗayan nan kuma ya mutu an gani ƙarara an binne shi to da su a ganin su fa tun wannan shekara ta 260 ɗin nan hijiriya da shi'a ta gama da shi'a ta kare kenan to suka ga to gaskiya idan ba su yi wata dabara ba ba su yi wata dabara suka nuna akwai gaiba akwai na sha biyun amma ya ɓuya yaushe zai fito yana nan dai zai bullo yaushe yana nan dai zai bullo yaushe to wannan shi ne suke takama da shi wanda ya rike mazhaban kada ta lalace ta mutu ta yi expiring bayan mutuwan wannan shine aka yi kutun kutun aka kullo da cewa ai yana da ɗa tabbas yana da ɗa ina yake ya ɓuya ne yana gaiba shine mahadi wanda ya ɓuya ya shiga fako ɗin ina fata an gane ko to yanzu wannan gaibar ita ta taimake su da tintini da tintini aƙidar da shi an cin ta ƙare kai tsaye bayan mutuwan na sha ɗaya da yanzu ma shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da muka faɗa da ƴan da saba'in da abin nan da babu shi an cin da tuntuni ya kare su kuma suna son abun ya ci gaba ne har abada har ranar tashin kiyama to ya za a yi shi ne tunanin gaiba ɗin. a ce maka mutum yana nan baka taɓa ganin shi ba kuma ga shi ma har ya rubuto littafi har ya rubuto sako har yaushe zai fito yana nan zuwa ina fata an gane ko yawa to ne dai kawai suka laɓe a bayan wannan don kar a ce musu mazhabar ta mutu tuntuni to da haisu sakata amuduhu wa huwa al-imam kaga da tun da ginshikin su na goma sha ɗaya ɗin nan ya mutu to da shi an ci ya ƙare gaba ɗaya lalace to amma yanzu ya za a yi sai aka shiga tunani tunani tunani walakin na fikirata ghaibatil imam sai tunanin a kawo limami ɓoyayye tunanin ɓoyayyen limami sai ya zo musu shine tunanin alghaibatu ɗin wance wance salamu alaikum malam ce yana gaishe ku kuma ga sakon da ya rubuto ina malamin a yana na a kai baka ganshi ba ni ban ganshi ba waye bai ganshi ba shekara da shekaru yaushe zai fito dai dab da kiyama yaushe zai fito dai yaushe dai zai fito kuma a nuna maka inda yake koyin nan shine yake tafiyar da sun ce dole imam ne yake tafiyar da al'amuran duniyan nan in babu shida duniyan ta hausi ne sai a ce maka tun mutuwan wannan din wancan na sha ɗayan wannan din ɓoyayyen ne dai yake tafiyar da al'amuran kawai Ina yake tafiyar da al'amuran inda fikiran wannan gaiba kenan aka nuna musu ka yi imani akwai abu amma baka taɓa ganin shi ba Ka yi imani ga sako ya aiko maka har ka karanta amma baka taɓa ganin shi ba shine abin da ya saving a irin makirce makircen su da sa'isa irin nasu kanat ka'ida tunanin ghaibatul imam imam ɓoyayye da suka kirkiro ya zo musu kanat ka'ida wannan ya ta kasance musu wata ka'ida ce allati kama alaiha kiyanuhum wanda asalin shi gangan jikin shi an ta samu madogara ba'da an tasadda'a wa amsaka bunyanuhum alin inhiyar bayan da sun kekkece sun rarraba har ma shi an cin ya fara rubtawa ƙasa gini to sai aka zo da wannan katuwar fila sai ta ɗaga gini ta ce wa limami ɓoyayye amma amma a gaban suwa gaban jahilansu awam amawansu gaban amawa mabiyan nasu su suka ruda da wannan su kuma kawai suka bi ina fata an gane ko har ka ji ana ce labbai ka ya mahaji ba a ganshi ina mahajin turan da na sha ɗaya ya mutu yana nan shekara 1270 yana nan bai ka ya mahaji kawai a iska a ɓoye a wace ƙasa a wani kogo na ina wa yake zo ya ziyarce shi me yake ci me yake sha bin aljani kawai don abin da baka ga abin da ya gashi nan da yake tafiya Lihada shi ya sa. a dalilin haka ne asbahal imanu bi ghaibati ibn al-hasan al-askari to sai yanzu sai aka cusa musu imani yarda da cewa al-hasan al-askari din nan da ya mutu din nan fa yana da wani yaro amma tun da ya haife shi ya buya shi yasa ba a gan shi balle ma ya ci gadan eh ina fata an gane ko yawwa shi yasa ba a gan shi ba lokacin rabon gadon sai kanin shi da baba shi shi mamacin suka ci gado yaron ana haifan shi fiw kawai sai ya ya ba wanda ya gan ina fata an gane ko to sai aka cusa musu imani da hakan shine bi ghaibati ibnul lil hasan askari sai aka nuna musu su yi imani da cewa akwai dan Hassanul askari na sha ɗaya ɗin nan da aka haifa ana haifan shi daidai da kyafta ido sai ya ɓuya kawai wa huwa al duru alladhi taduru alaihi aqaiduhum to wannan shine ginshikin da aqidun shi'a mai yake zagayawa akai imam na karshe imam imam mahadi imam mahadi wadana bi zalika aktsaru shi'atihim ba'da takhabbut wal ittirab wato sai mafiya yawancin su yan shi'a suka rike shi a matsayin addini bayan kame-kame mai tsawon gaske na cewa babu shi babu wani dan shi ai shi'a ma ta kare ai babu wani imam duk wanda ya bullo ma bayan na sha ɗaya nan is fake sai aka nuna musu wannan ya bullo amma yana koyi kuma ba fake bane ina yake ba wanda ya taba gani shi kaga kame kame kawai blindly kawai a makance ake tafiya kawai falam ya kulli shuyukhi shi'ati balja'un illa zalik shehunai shi'a da ba su da mafaka da ba yanda za su yi su gamsar da mutane mabiyansu inda ba wannan dabaran da shaidan ya jefo musu ba ai kaga rayuwar shi ma har ya fi na sauran ka gani sauran sun mutu a to eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara na ya rasu sayyidina Ali da suke cewa shine farkon shekara nawa ya rasu mabiyin shi shekara na mabiyin sai ga yan shekarun su kuci kuci wannan ne aka ba har dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in da wani abu wannan kaga ya fita kuma har yana nan yanzu yana nan har yanzu don ba mu sai nan da za a yi kiyaman ba to kaga ya ma ya fi su daɗewa kullum a ɓoye kawai har mutum ya mutu a haka bai gan shi ba amma a ɓoye in ba Allah bawa za ka ba wannan sifan da mala'ikunsa da Allah ya ce ka yi imani da su mu mun san yana daga cikin imani da Allah ka yi imani da abinda baka taba ganin shi ba amma kuma Allah ne ya baka labarin shi ko ba mu taba ganin Allah ba mu taba ganin mala'ikunsa ba amma ya ce mu wa kullum Allah yana ambata mana su a Qur'ani yana daga cikin imani kama an tu'mina billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi amma mu Allah ne ya faɗa mana da manzonsa su kuma ba Allah bane ya faɗa musu ba manzo bane ya faɗa musu wani ne kai ya kirkiro musu ya faɗa musu kuma wanda ya kirkiro wannan aƙidar ɗin domin a samu shine abdullahi bin saba'i ɗin nan dai ba yahuda eh, don su kullum a haka suke ina fata an gane kullum a haka suke ah, falam ya kulle shuyukh shi'ati malja'un illa zalik ai da shehunan shi'a ba su da mafaka sai wannan illa fikratal qawli bi ghaibatil imam sai suka gaba su da way out mafita face su kirkiro wani akida ta cewa wato eh, limami ghaibatul imam limami koyayye hifazan ala da saisin domin su kare makirce su fi maza da himu shi'i su kare mazhabansu ta shi'a minal inhiya daga rugurgujewa daga rugurgujiya wa idha kana shuyukhu shaykhu shuyukhi shi'ati al-awwal idan har shaihin shehunai na shi'a na farko ibn saba'in al-yahudi abdullahi dan saba'u ba yahudin nan huwa alladhi wada'a aqidata an-nass ala an ala ala aliyin bil imama shine ya kawo aqidan nan na nassanta musu cewa lalle sayyidina ali shine imamun su na farko allati hiya asasu tashayyu'in wanda shine asalin shi'anci to idan har an samu wancan ba yahudin to fa inna hunaka ibnu saba'in akhar akwai dan saba'un kuma wani shi kuma wanda ya kawo tunanin al al'imama ko tunda wancan ibnu saba'in na farko shi ya kawo imama din nan ya nassanta ta kan sayidina ali har zuwa na sha ɗaya to akwai ni abdullahi bin saba'in kuma da ya kirkiro na sha biyu kenan ina fata an gane in ji malam kenan logically kenan ina fata an gane ko shi kuma ya sanya ya canja tunanin wancan abdullahi bin saba'in da ya tsaya a sha ɗaya ya kawo nashi ya ce shi sha biyu kuma aka bi badan tihaiha bayan da shi an cin da limancin ya ƙare Bihisiyan a ƙarara bin qita'i hassan wajen yankewan zurriyan alhassanul askari da shi kenan shi a ta ƙare au annahu wahidun min majmu'atin wada'at hadhihi alfikra ko ya zamanto ya canja abinda abdullahi bin saba'in farko yayi ya tsaya akan na sha ɗaya ko kuma ya zo shi kuma ya bullo ne ya ƙaro nashi Lakin nan alwajhu albariz ala li hadhihi ad-da'wa wannan mutumin da ya kirkiro na sha ɗayan na sha biyun nan wanda yake bayyananne albaris, wanda aka ji wannan da'awar a bakin shi don ba a taɓa jin cewa akwai na sha biyun nan ba wannan mutumin da in kun tuna a can ba shine Abu Umar usmanu bin Sa'id al-Umari al-Asadi al-Askari ko a can baya shine yazo ya kirkiro musu ce akwai dan da ya haifa shi wancan mamacin amma a take ya bace bayan han haife shi bayan duk duniya ta tabbatar bai da ɗa bai da komai har an gaje shi dukiyar da ya bari ga wanda suka yi gadon mahaifiyarsa ne da kuma kane shi to da aka ana katakata katakata shi a ta kare daga sha ɗayan nan shi wannan abu umar usmanu bin sa'idin al-umari al askari din nan wanda ya mutu a shekara ta nawa ta 280 din nan shine ya kirkiro ya kirkiro wannan da'awar cewa wancan yana da magaji amma ana haifan shi ya ɓace wa shi'atu mujtami'atun ala adalatihi wa thiqatihi wa amanatihi na'am na'am lakabinsa abu umar amma asalin sunan shi Usmanu, bin sa'id al-umari al-asadi kuma al-askari al'umari ina jin ƙabilunsu al'asadi wataƙila ta babansu al'askari kuma duka wani laƙabi ne kamar yanzu misali a cewa mutum yana da ɗa zubairu a ce abu zubairu shi kuma asalin sunan shi a khalid ibn abdullahi a ce alkanawi algwalawi mutumin kano kuma a gwale eh, ko kuma a ce alhausawi alkanawi algwalawi Oho a to ai ka samu ma akwai ai suna can da yawa su wanda ya'yan waɗannan akwai umar ai waɗannan limamai goma sha biyu ɗaya da muka ɗauko shi daga aliyun su menene ƴaƴansu da hasan da husaini da abin ai duk ya san ƴaƴansu umar usman abubakar menene ai su waɗancan su shi'a ne suka makala musu suke tacin ɗin abubuwan su ba su ma san da su ba ai ba su ma san da su ba ga kullum in muna karanta abin da za su yi mu ce wa hashahu ba mu ce aka kau ba su faɗa ba ɗan shi'a ne suka manna musu yanda kiristoci suka suke mammanna wa annabi ka shi bai san ma abin da ake faɗa ba bai ma sani ba Da a great sahabas da 'ya'yan sahabai ne da kuma jikokin sahabai su Hassan da Husaini din nan an yi attachin din waɗannan abubuwan kawai a gare su ba su ma san da su ba su ma san da su ba sam sam fata an gane yanzu misali lokacin da abakar gumi yake da rai Allah ji kanshi ka samu waɗansu can sun je suna amfani da sunan shi ai suna suna ƙarya suna abin haka za ka samu mutum sai kaza da ka samu ana amfani da sunan wani a can in ka je ka ce malam wani ne ya bada wannan fatawa alhalin shi bai ma sani ba Allah wange ya mu dace wannan mutumin da ya kirkiro wannan karyar ya ce wancan mutumin yana da ɗa duk duniya ba a ga ba amma shi ne kawai domin ya saman ma shi an ci ginshikin da ba zai rushe ba sai sauri ya ce ai wannan limami alhassanul askari din nan tabbas yana da ɗa magaji amma ana haifan shi ya mutu ya yabu ya kai ya ɓace shi kadai ya bada wannan labari duk duniya babu wanda ya faɗa saboda ya ga lalle ga ginin yana shekin na shi an ci zai rukta kenan sai ya sauri ya tare shi da wannan fila din ya samo mata eh, limami na goma sha biyu kuma wannan mutumin ku duba wa shi'atu mujtami'atun shi'a gaba ɗaya sun yi ijma'i ala adalati cewa wannan mutumin adili ne wasiƙa wanda ake yadda da maganan shi ne wa amanati ko mutum ne mai amana ina fata an gane ko ku duba kitabul ghaibati litusi footnote na ɗaya shafi na ɗari biyu da arba'in za ku samu wannan maganar iftara sai ya kirkiro hujja wai anna lil imamil hasani waladan lalle fa limamin nan da ya mutu na goma sha ɗaya fa tabbas yana da ɗa amma kadikta fa ya ɓuya ne wa umruhu arba'u sanawatin yana ɗan shewai ya rayu ma har shekara hudu sai ya ɓuya amma ba wanda ya taɓa gani shi shi kaɗai ya ba da wannan labari ku duba almasdaru sabiq wato littafin nan da aka faɗa reference din nan na baya shine kitabul ghaibati ɗin nan shafi amma na 283 wai a ƙarƙashin shi ne ma fi ma zukira fi bayani miqdari umrihi nan ne ma har aka kwatanta aka faɗi ma shekarun yaron ma qala shaykhuhum al-majlisi wani shaihinsu mai suna al-majlisi yace aksarun riwayat mafi mafi yawancin riwayoyi da suka zo musu kana ibna akalla min hamsa sinina bi ashur wato yaro ne wanda yake ƙasa da shekara biyar amma da 'yan watanni au bi sanatin wa ashur ko kuma shekara ɗaya ne da 'yan watanni <clears throat> yaron ya ɓuya kaga dai ba abin da za su kawo kaga sun yi daidaita a kai wance ce shekara hudu wanda ce a ƙasa da shekara biyar ne amma da watanni wanda ce sanatin wa ashu shekara ɗaya ne yaron ya yi ɗan shekara ɗaya ne lokacin da ya ɓoye da 'yan watanni <clears throat> ku duba footnote na uku can wannan magana za ku same ta biharul anwar mujalladi na ashirin da biyar shafi na uku hadisi na shida babu ahwalihim alaihim salam fi sinni inda ake kintata shekarun yaron lokacin da ya buya din alal ragami min anna hadha walada duk da cewa wannan yaro kamata a tarifu kutubu shi'ati kamar yadda littattafan shi'a suka tabbatar lam yazhar fi hayati abihi al-hasan ba a taba ganin shi ba a rayuwar baban shi hasan din har ba har ya mutu din shi imam na sha ɗaya din nan har ya mutu ba a taba ganin yaron ba bai taba bayyana a rayuwar mahaifinsa ba wala arafahu al-jumhur haka dukkan jama'an gari ba wanda ya taba sanin yaron ba da wafatihi bayan mutuwan baban ba wanda ya taba sanin yaron ko kuma yana da yaro sai daga ba aka jawo shi wancan abu umar din nan usman bin sa'id ya kawo kuma ya gamsar da su kawai dole kuma suka yadda ku duba duk littattafan shi'a duk manya-manyan malamansu ba su taɓa dai ganin yaron lokacin da uban yake raye ba haka na bayan mutuwan uban kawai jawo shi aka yi kawai yana nan amma ya ɓuya ya taɓa ganin shi to kaga da ai wanda ta haife shi ne ya dace ta faɗa ah, yana da yaro ko yawa kuma yana da rai misali babar shi ta ci gado amma ba ta san ɗanta yana da jika tana da jika ba sai wani daga wani go kawai zai kullu sai bayan an mutu an raba gado an yi kaza kai ya kullu kuma ku duba ita uwar ba taɓa nuna inda ta fito ta yi denying ba a a a ni ɗana wani ne ba taɓa sanin shi da da ɗa ba haka nan ƙani shi sai gado kawai suka san sun ci gado amma <laughs> daga baya sun ji an bullo mai da ɗa amma kowa ya shi na? eh fika ne wai fika wanda ba a ja da maganar shi ba a ja da maganar shi kuma adilin mutum ne kuma ga amana <laughs> ina fata an gane ko ka san kowa da irin nashi yanzu in yan caca suna caca za su ce wani yana amana baya ajoro, baya haɗa kati biyu kaga shi a wajensu kenan a mai amana ne ina fata an gane ko yan fashi ne suke fashe zai kai oga akwai amana da tsoron Allah bai cutar mu kaga kaga misali kaga idan ka ce wai duk da an cewa mutum adala sai ka duba wani irin mutane ne suke cewa wani din akwai amana da tsoron Allah ina fata an gane ko yan fashi dai an je fashi kullun ya yana raba musu daidai wa daidai wani da ya zo ne shi kuma yana cutar da sace a'a gaskiya mun fa oga wancan ya fi wannan amana wancan oga ya fi wannan tsoron Allah ko ba haka ba ne to shi kenan in yan fashi sun fito sun cewa ne yana da amana a hanka eh, mu mu dauke shi mai amana kina aka ce ai wanda zai ce wane yana da amana yana da kirkina da adala shine mutanen da aka lura suna da tsoron Allah a cikin al'umma ba sa aikata kaba'irar zunub ba sa sakaci da ibada na Allah ba sa aikata ababa na zubar da mutunci masu riko da sunnan manzar su ne za su bada irin su ake nemowa ai yanzu hadisi manzo Allah sallallahu da yake cewa duk muminin da ya mutu har ya samu mutum alba arba'in suka halarci jana'izansa in Allah yadda Allah zai zai cece shi to sai dan caca ya rasu yan caca dubu goma suka je suna kuka suka je jana'izan shi sai ce kai wannan yayi jama'a kuma annabi ya ce mutum arba'in ma kawai suka halarci ai mutum arba'in din da ake nufi masu tsoron Allah ne ai masu tsoron Allah ne ina fata an gane ta haka za ka tara Allah wani ya rufa mana asiri eh, duba hudun na hudu al inda aka faɗi wancan magana al su mai suna irshad shafi na 445 akwai tashkul gummati mujalladi na uku shafi na 176 walakin na hadar rajul mu duba shi wannan mutumin fa wanda ya raya cewa wancan limamin da ya rasu na sha ɗaya yana da ɗan nan ai usmanu inna huwa alladhi yaz'umu annahu ya'rifu shi kadai ne fa a duniya yace ya san yaron kamar yadda na ga muku wa annahu wakiluhu fi istilami amwali shi'ati saboda haka kuma in kun tuna a can baya ai yace shi wannan yaron da ya buyan shine limami na goma sha biyu da ba a taɓa gani ba kuma shine yace ya wakilce shi wajen karɓan taxis kuɗaɗe na a hannun yan shi'a kun tuna ya fito ya faɗa musu wal ijabatu an as'ilatihim kuma duk wata tambaya da suke da ita yan shi'a da menene shine mai bada fatawa on behalf of wancan imam din da ya buya din sai karban kuɗin su yake kun san a can baya shi ma da ya mutu din sai da aka yi ta artabu akan wane ne zai gaje shi saboda yawa saboda shi mishan ɗin da aka shi kenan ya rika karban kuɗaɗe a hannunsu da kuma amsa fatawansu shi ma sai da aka yi ta artabu da ya mutu wane ne zai mai gurbinsa saboda an ga shi lallai bangaren kuɗi ne ina fata an gane ko to insha Allah tabaraka ta'ala ina jin za mu tsaya a nan ko eh ta'aliki yana da sau hmm. ta'aliki yana da sau da izinin Allah za mu dakata a nan sai Allah wani ya kai mu wani mako sai mu ci gaba ku tuna dai a wajen ta'alikin nan za mu tashi subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik akwai dan uwan